الله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نني continuation قاتنا يجيب دقا لتعفي عن فقه ويصل الناس لكل مسلم ومسلمة يا الشيخ عمرو عبد المنعم سليم حفظه الله تعالى إذا كتاب زكاتكم idan ba ne sai jin bayani ya ciya zakatu zuru'ar wasu maro ni ba ra mm. asnafuha ko mm. asnafuha e yiri yiri ji yin e, yi tilaci na shi zafe wa zakatu ubonin man ga wala to ka zakatu zuru'ar wasu maro illa fil asnafil mazkura fi sunna ego zaka yanyi ce latija gangani da ya sun ci ya sai ya na tuye da sunna da alana wallazi dalla alayya hadithu na hadisi lawa hadisi ya abi ni hadisi ya musa mutalha kalangan inda na kitabu mu'az ibn jabal ibai wa da littafi da bayan mu'az ibn jabal an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga ba ni ne gwagwar tuci ga amsha tabbata nan gam annahu inna ma akhadha sadaqata min al-hintati wa shairi wadh wa wat-tamr ngago zakago daga al-hintato to ash-sha'iru to adh-dhabibu to at-tamr tamr don bina ko A zabi, ejuwa ni amon komon babon na ba a shari'ir sashen majeji fasara gan gai iyo amma wuke jan amma a legan manjila bayani bai tiyan a yanagan dogo ga ki illa ya zakawa daga yan na jibo sashen majigan illu ya al'idikharu ya al'idikharu alayya so bi ma'ana yangicin na shi ẹza misali kó wúlọ́dá sọ fi kàtọ̀ òkè ìjẹ́fò òkè ìyókù na shiga dé sí fàírí na ṣe wọ́n tó bú na ṣe bọ́ ẹza ní kí ɗaya ke manyan bayan zahiriya bai manuwa shi na ɗaya eh, a'a wani wule ce yin na shi ba wa jiki yayin wawa zaka ba kawun ga ga yiwuyo ne za so wani kowa jira ne ku nisabuha yin gici wucin shi ma na nisabiyan yin gici ci gan biyar sun ci shi wata kaddama fi hadisa abi sayil al-khudri bayani ko bayani hadisi abi sayil al-khudri radiyallahu anhu shi da ran bi hanin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kida ali sallallahu alaihi wasallam laysa fi ma duna khamsati zawdin sadaqati min al-ibil ho walaysa fi ma duna khamsati awaqin sadaqa aw alil awaq gai jamu ya au ki to ko walaysa fi ma duna khamsati awsiqin sadaqa yana magu wuzi gutuna zakat ba wale gan gani wakali ya ce ne wasu ke ku ƙalan na wawiyu al'imamu na waga shirin sai muslimu wa al'ausu ku jamu wasu ina ya wasu ki shi na jamu ya wasu ki mana wasu ki mufradu al'ausu ku ci jamu mufradu ni jamu ci kama wa asluhu hufin lugha asali yan na majmila arabin gai alhimlu karanin rakunya lana ko dabba lana wal murad inna mai babi al ne ngai sittu na sa'an ngai sa'i shita kullu sa'in sa'in dunduma khamsatu artul wa thuluthun bil baghdadi wa ne ga artul na wuce yiri ya scale ko yawato ko yoboye dan ko ba ne da ne ya fi yuzu kin shi yolena qultu man gawa ga yana ya sa ina ce arba'atu amdadin muddi guni wal muddu yana mai muddu na zuku ngai ma yamlau ya dai rajul ngai yana ga shi shala da ga guba bai zaba ji mujtami a ni ga guya kanan fa alayhi yakunu taqdiru al-wusq daga babun taqdir yana wusuki na gashi mi'atani wa arba'u na muddan bi ma'ana muddi 240 ويكون النصاب نصاب شاي خمسة أضعاف ذلك which is times five ومقدار زكاتها مقدار ما نيني زعوان bani wa gadi dambina ko alkama ko sha'iru ko zabibu ko kwai ne dai zakai da mi yanji ciya lationa na wuce agu wusu ki gutsu wale ga dukiya wannan na kwai yanji ciya lationa wannan ba nuwa gukiya ne wa guni sabi an na zaka ga ga da wani ma'ana waje talaka be na wa zaka wa na wasu aku na wawa da na ci ba ni an yo مقدار زكاتها ma'ana miqdari yana wa wa gole ko wa amma miqdaru zakat liwajiba fiha amma yanin yana wa wa daga yin jitila ci wannan ga ku ne gai fa in ka nita ma tusqa bi ma'il matar yan gici wuce ya fi da ile sama yana au asariyan ai bil ma'il jari kun ngo gbe latin go ci dambu wato na mu latina wa sai she no she go ci fe latin go cha ko wa da wa wa ti fe da jino be da baba ko no ti fe be latin go cha ko wa da ji ji ye wo sha bo wo ba loro gijo wo cha wo wo cha gijo to wo cha da ta ji bi ko zai bai lalo fi abu ne ba aje noji da aje lati da bane yaji hanci hannu sa ko da biyu da daga sama ele dikiyo ele yau nuwa nyi awu ma nuwa je kin da ci ya bi da wuce shi ya non go ci da sagwa yo so fe dikiyo so fe ga da lati yo yana fi lati yo ne yi lati fi wo mo fe nyi to kun ga yi yiri ne shi ne wada ji wala ji wada wanu wanda ci obi o ya wani aw bi ma la tubzalu fihi ma'unatun ko yana wata ji wala ndo ci ji wa mashaqqatin kuma eh wada tun da ci yana fa fiha al ushru yayi ci wuci ku ka la ti wuci wa guga su buwo guga su buwo ci aka sani wa zakka ushru ga dona ne wa in kana tusqa bi ma bi ghairi ma'il matar amma ga ga yana eh, la yawnu wana wujinu wayan iliya aibin nadihi bi ma'ana wato zai gano wajen ko wato zai yaunu aw bi ma tu bazalu fi al ma'unat wal mashaqqa ko na yana wagaji wala ji be zo ti deno wuce na wada yanji ne ta be zo da pipe ta be zo ko wada ta irrigation system ta be zo ti be ji yo ti be be yaunu wana ngai ruwa ci shi aw bi ma yusqa alati ko eh, ya nuwa ya ga ganin bi injin shi na aw bil an'ami ko bai dabba shi na fa fihi nisful ushri nisful ushri ga ga wa zaka ke nisful ushri bi ma'ana wa gu gasu guwo wata ka sanniwa ka sanni na na wadana wa ya ke ga su guba ba gu ga su guba ja ka sanniwa da kali guba na na ya? ko ji gane ku bi ma'ana ngai na awa de yi na sama ga ile sama ga yaunu wa kiwana yan wuce na wa wa zaka na ita ko nga ga a wato nga ji amfani da injini ko ji amfani da dabba ko da ji amfani da mekanizm da ciwo ci fi latin na har wa ji wa wa wa ne don ne na wa ba go na 5 e percent láì ní sùlù ṣíra nínú wọ́n bí ọgọ́ bá ń lọ́tí ọ̀rẹ́ ya yẹnjí tí láti ìlú ọgbẹ̀ tẹ́ǹkì bá ń lọ́tí ọmọ bẹ̀rù ẹ̀yẹn tí ọjọ́ tó ẹ̀ aganú ogun pé dábàjá àtàfẹ́ ganú ọdún bá ń lọ́tí ọmọ ìjìnì ńgọ́wà fẹ́ ko ọgbẹ̀ kó bá ń lọ́tí ọmọ àdíkíra náà wọ́n àdírí lẹ́jà ẹbà ìdánbò tó ní èyà tó yẹn jí tí láti ìlú olè àti kí ah da china da china ba lẹ́nu iṣẹ́ china rábọ̀ ìdí ìlú oṣooṣù láti àti tí wọ́n àdídẹ̀gẹ́ jà àwọn gómìnà rẹ̀ láti a mai miya shi ko a cikin zai je lutu na dan guru kin da zai je tun lutu fi ministry shi da so za shi wuce lokaci fiti wa ɗibi a fiti a cikin ya fiti da baki kemika ga ɗiwon nuwa ga ɗiwa ta sai yau ba ta ga wani na ji ne fosi da an yi ko wani dullo alazalika yana mai lawuci wani hadisi da hadisi ibn umar radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi sallam ga alifu sallam gan fi ma sakati sama uwar uyunu au kana asariyan al'ushuru fi sama'u! sakati sama u yanzu ce yana cina shi in ga yi sama ga yi wani wani wal uyunu ko manuwa jaci shi nan au ko son wani ma nuwane ya sassa da yadda tun daga kyau so tun daga nuwaje ci shi obin lije shi yi wa ma su tiya bin ko wani yawon ci shi a yaro shiru ga amma wa ma su tiya bin na dushi yan ji ci latina ga ya nuwa ya bi wato ga shi nuwa wato ga yau nuwa na ne su nuwa shiri na wawa ga wani ne su nuwa shiri ruwa bukari وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بك فيما سقت الأنهار والغيم العشور أنا أنقعي نواجه تشيشي gangani da ya liye sama ma na ya liye bai daga girgije wani ngaya wani wata wasu a yi wushuru wani batten ko wafi masu fiya bisaniya ena munga idaba yin rakun nga bo ife lanu wata rakun ya ti fe ganu o pe ni ti ti ona nga yiri unji soyo nisful ushuri ena wa wa bago ni nisful ushuri 5 over 10 mayo asaniyatu huwa al alladhi yustaqa bihi mimma al nga yira nga yira na ajan fe jan fani bi a ce lajinu ti adagan a ce laji no ti da yau ba ce laya in yi ce lati na ma nan noye lati qala an-nawawi al-imam an-nawawi ga sharh muslim wa fi hadha da hadith da hadith na darasi da bugan wujubul wujubul ushri fi ma bi ma'in samai wal anhari wa nahwiha wajibi ro ne za wa zakanin ngayi. wani zawa tsakanin abeke nga yi na tiyatu nga yi na tele sama gan da loja ci ga yi wani wala wuya bai yana juna ma lai safi ma'unatun kasira na wala dan yi da wani wale ga wuce wa ya alwun shuru wani sulun shiri ba na mawa ni sulun shiri na bi ma'ana 5 over 10 yi ma ma'ana yi tilaci wa wuce wa gugan shugu wa gugan shugu wace alaka sanyo ta ke gugan shugu ba abeke nga yi wasu ga yi fiye yau nuna fi ma fita bin da wadi wa gairi ha ne ma fi ma'unatun kasira na na na sunan etnologoyin wayo nuna suku hundukunan wa za mu tafi kuna lai na a yake fakujin da ciwo harusu tamri wa zabibi harusu ya a tamru biya zabi mana bi ba da yi ladin ba da yi jin nanin gayi wajen lafiyar dobi na ciki ko wọ́n bẹ̀rẹ̀ jẹ́ mi ní kí n bà láàrin gẹ̀ṣọ́ kan bá ní misali wọ̀gádà ẹ̀kọ́ ogúlọ̀ ogúláfọ̀ pàtó benue wà yẹ láti ẹ̀kí ti báńkì kẹṣẹ́ ìgbòjì omi ẹni zòfò sábà yàbá láti àkún dẹ̀gàn abọ́ náà wọ́n jẹ́ àwọn fọ́nyáǹkẹ̀ èmi tó mọ́ títà àti ń wà rẹ̀ yàbá sáàbà àtòjúgbó láti ìlànà tí maka dán náà ní òkè mú ní ìlàjẹ́ ní kí láàájí ṣe ló láti èmi àdàlú bùkún mi àdàlú kẹ̀lẹ́ lóko bàbá ti yẹn wọn àwọn olóòdè máa ń ṣe yún àtàfẹ́ báyàbá lẹ́jà àgbẹ̀dà kúnná lẹ́jà àgà ẹgbẹ̀rú jiná ẹgbẹ̀rú yẹjí lẹ́jà àgà ńlọ òòjì fẹ̀yìntà kẹ̀lẹ́ nípò á ní àwọn àfẹ́ jùlọ àríwúlò kẹmi ò gá da ẹjí ègbòjì pa abia enugu eh, cross river delta da bai shiga shi haka ne na wada su kusa bidi jini mai titi shot mere zo mera zo mata ba na ikunu ikunu takpa ikunu ne laji mi duro da na nga yi ah, bo tsabo ba wani shiga gwe fi ikunu na je laji gina laji mi duro na ba wani shiga ba a ke da wa ikunu na so yau guni bo ta kpani sai laji ya ji da nan ba da yawa ke wawo a ta ke ku fara yin kunu ci gani zuku a shiga ku da kamfani na da aji ba ku gangani bai silin ni nan ko laji wa a ta ku finiye ya wuce shi a shiga aji kiyo a shiga aji soku a ta ke ku a tawa ci mai tacin wuce gani zuku na ga abubuwa a ta ginin a shiga jikin a tabi ladi rufin bi wani oh. yau ci ya tuwa kata kusa yi in ga azai lokaci zuku ya gbafi fike buye biyu ba fike ke wawawa mun giba na finin ige da yara mu nan an kalli wa biyan shi ya ni ko to e eh, yiri nan ke no tun da je ya ta ji bura ni ko a tun da to ai eh, da shi da boye na yi zo ne ki o gombi nan kowace fahimta gami waje a jirgin yin cikin waje latin ci ko ci cewa ga yafo ci wunda kara wanda yana fata kanan to nan wani yadda dombi ne ya fi kyau ta kasa dombi na shi nga yi wata kawai mu zai yi bore mu ce din wuye ce da nu ya wai tawzu wai kwabo ya wai babo ya wai he wa tawzu da doshi wa ga yi doshi ba ne gagan ya alharsu ya harsu tamri wa ba zan ci na zubu wa ya lulu ta da ciwne ciwne ciwne ciwne kai mun ya ke ne na masu da ne me ne gan zarme yau yau so da ga yau wannan wa doku da mata ne zaka lon wani nan ko ji ana ko e eh, jumbe bina mai jumbe zabiwi man ga alharsu min alharzu wa tahmini ya alharzu biba ko a tahmini ga ji zuwa wajen ji zato kike kayan nan gado gado ku da sai na kiyo daga gado wani na amma ga wani wanda da ci ruci na bezo وفي عند البخاري من حديث أبي حميد السعيدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك غابوا غزوة تبوك بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء وادي القرى idan ra'atun fi hajiqatin laha ka tu da ne ga wadi qur'anin da dinga ci daniya la tiubo ko in yo ci da la tiubo na faƙala na bi sallallahu ya wasallam li yi alaihi sallallahu alaihi wasallam cin ga sahabi shiga akhrisu ya gaje ji ya gaje bayan na bi ma ne ya gaje ji kiyasta na su be latiyan nan nan wa kharaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam asharata awsuq ani za a sallan mazugun unje kharis ne wusu kike guwore fa qala ali bicigan ahsi ma yakhruju minha adi balade na tiye zaka daga wusu kike guwon nan fa zakara hadisan fi hadisan mutu to hadisin da ce ga cewa fi da hadisin ne ga falamma atawa liqura qala lil mar'a kam ja'at hadiqatuki wuki yanzu ci wuke gyan so na wuke tiyala tiyo ma na ki ene waje kuyan nan kale ji la yuji asharata awsuk kharasa rasulullah sallallahu ga wasu ki wo yake kin na ne za sallallahu muju wancu da wancu jun ki yattawa nan wa qad bawaba al-bukhari al-imam al-bukhari la babu ga babu kharas al-tamr bab ne ya ce kharas ya at-tamr wa amma go do ga ala ko a ce jinna amma ɗogin kan ce zai iya shi shi wafe ne ga hakin nan wasu bida na insha Allah na ji na ji da basarar waje abin ne fi da shaku wani mutum ya ko wanda zai da yi wuce shi eh awo to mai fi an da bi awo to ma e fi an da da ku ne an da ci ko fun ji da ci da ga ti na mu ji kiyo wọ́n yi tí láti jí lálàá títọ̀ ara dé yìí rí náà wọn kára su dìlẹ̀ á ní wà lẹ́yìn ẹ̀ka káàlù tó sùn ní ẹ̀ka àlọ́ ẹ̀bọ́ ní náà ló gún ẹni ẹ̀stimẹ́tì lẹ́nà ilẹ̀ sábúdá ibn hajar tó yẹ ṣùgbọ́n yóò jọ gáfà fatu ìgbàlù mẹ́ mu'jama wa xukiya kasri ha wa bisu ra wa huwa harzu ma ala nakli min ar-ratbi tamran wala kiyata waje wala bi bolodan ya dombina na ɓetiyan ci dombina sun na ɓetiyan ci ba dombina na ko? compared to dombina na shi kin bana haka tirmiz an ba da alil ilmi sashiyan alimamu tirmiz labe da ba sashiyan manjo an na tafsiru an na simara idan adrakat min arrasbi wal ainab mimma yajibu fi zakat don bi eh, yanji te latishi don bi ina biji nga nga doku da matsayi na zakalu ga luna ba asa sultanu kharisan yanzuru isu ko sultan ko amirin musulmi wato zibiyo wato zabe gudu cin wule ko ya kulu ga ya kulu min kaza wa kaza zabiban mutakalla ci zan e kaza ga kaza ga tiyago wa kaza wa kaza tamran la ci zo ma kan e, kaza be kaza ya dobi nan ga ci yabo fa a ja waqtul jazazi akhadha minhum al-ushur ka kakuna ga ku yanji tilatina ku ka kakuna ga amma yanji tilatina ga daga su a cago ushuri yayi fa ya fi wuci guba wa yanzuru mablagul ushuri wucaci ushuri da ganci fa yusibu ko fayas bitahu alayhim juwud tabbatar wa ta bugun ga ayo wa yukhalli bainahu bain thimar fa idza ja'a waqtul jizali akhadha minhum al-sharf wa fa'idat al-kharf yana ya amfani al-kharf ne kiyo at-tawsiyatu ala arbab thimar fi tanawul minha ala bagwajin ya zai yi mun yi tin la ta na so di ayi wal bai'u min nan za wuya amma ke akumbe wa isarul ahli wal jiran wal fuqara amma la falala la ya zami jiran mai talaka yi makwabci wa li an fi mani min ha tadiqan la fa? aga ga la kan no na na sai bai ba kotu amru abdul salim قوى الخرس لا يقتضي ضمان صاحب الثمار إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ قوى الخرس nga alayin na estimate ko ka kule alawa calculate wuce ma layak tabi la laban do ma no sahibu simari gan ne ga da kuwa yi za ne ga mu wani la la ti mu wuce na gan ga ala ya bu za sabatu jai ya tun kabla juzabi ada da ke masu ba mu ci ga juyan ko ya fe ko ya fufungi ko ko ko ma masu ba ne ide biye biyan yi la ti mu wuce na a ta ga za ne ga ala ya ba a قبل الجزاء يوجي كامي أقوي نيكي لا تجن قال ابن المنذر ابن المنذر تيجي يقولون قوى عجم على أن الخارطة إذا خرطة أقمان يجمع وجيكي دي زاني جي خرص سنبي معنا زاني ba ne la yace ngi tila tile na idza kharafa abe ke nga da la tiza mu ti duji estimate mu ti duji ki ta o ti duba o te le gan wa ku da ka ku wa ku ka zani na wa ga wuce solji wa sabatu jahihatun amma ko ko ya fiye doki ko tonda ko ga doci da biya da yi ce na ci wuce na wunga gena lokowa doci biya jin asara ta ci wuce wani allah shi a na indoro ta ci wa ya za ka na kablar su za ga abin wuce ga ji kami a ku ya yi tilace wani zakatu rikas masalayin guru zakayin ke ga rikas ba eh, eh, almalu manfun duk yana aso gukin bane ko daga kala maliku imamu malik coci gudun jun gafara ga arrikazu yana yakin ga dafnul jahiliya yana sojda zamani jahiliya wani allazi wa kazu min gari an yi bi malin ne za a da jiwo ma da uwa za bi waya nan wala ya ta kasira mai yi ma a ke wala jihanin za mu ci tuni wọ́wọ́ sóògùn bóyẹ̀ ní wọ́n ti bí agbìyàn rẹ̀ bá ágbẹ̀ tó lágbẹ̀tì ìṣẹ́ ara bá ń ṣe ọ̀gá lágbẹ̀tì gán àtúbà tó ṣe àkókò àgá àrùn kó àgẹ́ bàbà àtẹ́lẹ̀ ìdùnkún bó ṣe kó àtẹ́lẹ̀ owó gbé ṣe páyán ẹdúkìá náà ilé náà ṣe kí náà ṣe kàbà nídọ̀nà wa قال الراجب الأصفهاني الراجب الأصفهاني قال الركاز غي للمال المدفون غي هو ناصنا إما بفعل آدمي كالكنز ko a son wuce so da ya tuye adamu ke na ke taskanin ko wa zinari ya fa wa zarfa fa wa kaza kaza fa wula fi ba no wula gudu ko waye ya wani ko wacce abu shagbawa ju sogun ga fano gabe da bukata na ga jike gabe wawu wafe jin hajji ne yau mafi wani yan na guba za mu ni felo iya iya bata da yin hankali to biya mu yau ke shuci wanda ya dada nan wace nan wace ta zabi a gaci ga ga tuba ta ko a ga a bin nunu ko a ga ba ko ga a feli kiyo a feli a feli ne sannan yi ba na nan gawa da ya ƙi zai Naje da rika da wani zaka galu mayo a ragi bulasuwa ci a gawo imma bi filin ilahi ko ke bai tuya e ya ne da adami na kalma adani wa tanawal rikazul ne ilahi ya e tuya su ko bi ma'ana dukiya da mana su kwaso fikin bonan ga kalma da ke ma'aji na ma'ana natural resources shi wata ta na wani rikazu al'amurai da mutum rikazu wai la in guba ba a ragibul aswa ne ga nanu ga abudanin dokunan da majijiyar da duniya a ga rikazu ne wucin yanayi za an yi sogun kin boyan dukiya nan amma natural resources ko diamond iron iron ko no silva ga kido eh no silv eh, azab wal fidda zakat da mu ba da kadaini eh amma yiri diamond iron ore be other natural resources na fi kimbona a3 e tu gaba biyan rikazu buda ku yogo mm. ta wani ga nan bayan ba zakat petrol yau petro ya lodin babu na kodo ya ma na hijin na kreni ya eh ngonji na na kudu a so wa kada. good wal eh na ji mun dami ne na ji mo dan manje deliberate ti ne e ti gan yan ci dambo unge ti o ebe lu mo umolo go to diamond ji the same thing yau ce malo ju umarda na kadai ni wa ko umarji ba biyar da e kasu bai tiri tiwa umarji ba biyar e zuru bai tiri tiwa yau ji gani ko a ce ga gaci ko zakadan ko ma zakaji kiyaye zakadan wa amma lokacin nan mai e ga yau ce fata zakaji kiyaye zakadan wa idb islamic development bank a treating some of Masai na Jibi kultu mangan wa'azin akhiru ya karshen na kaunar sauri wa abi hanifa ga ya ganya al'imamu sauri wani ga al'imamu abu hanifa yau bi ma'ana ma'adinu natural resources ne sakwajin yau da kimbo na zakari kiyayen eh wa gada ba biyan rika zuwa ca ba zai zaka dan bu inda gwan zinariya bi azarfa ya zinariya bi azarfa ruwa ne ba biyan na kadan ya azabu yake dutu ba wani daga don wasu wabu man ga yaga ne daidai nan annal ma'adan laisa bi ke jama'a dino natural resources ne su kwanci cikin gona wajen ولركاضة ولأن النص جاء بالتفريق بينهما إبوال إيه، النص يرقل على تكاريه فأنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الأجماء جبار والبئر جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس الأجماء indoro ta tingwa goga albiru indoro ta cingwa. alma'adan natural resources ne fikin bonin ayo obe yoyoze eh tin tin tin o eh oh tin o okay no ile izi ze idege ti kati eji o le e ni ni geography ji ko a ah, little natural resources ne fikin bo pa ta ni safuye ma adini jugwa afi o zakadi kiyan dan gwa inda gwa zabu wa fi dotwa wa fi rikazi amma rikazi zuku wuce ayi kiyo wuce ayi alkumusu 1 over 5 ngai zawo قال الحافظ ابن حجر ابن حجر قال حجة للجمهور يعني حجة غير الجمهور إيه أبو حنيفة بيجي الإمام الثوري نجي معادن a 323 jike mine 310 ka zuna manne ke da je da da ya ganya in na je ce to ya ganya jumur boka ga tafriqatun nabi sallallahu alaihi wasallam bain al ma'dan wal rikazi alayhi sallallahu alaihi wasallam ya rike ladan takane ma'adin gani bi rikazi bi wa alatifi fa sa anna gairu wale da babu na wata zuwa ni ga rikazi yi ma'adin mai giyo mai yi wani bugan limamu sharani al'istanbuli fai dagon be ke littafin nan tufat laruso na imamu Shara, sharani ka imamu abuwa ni fotoga da shi nan nan sashen ra'ayin yau na holdi nan wuye ba a kila gangan a biya sai to hadisi after compilation littafi hadisi zuko sai cufa biyu benin wa amma malqi al-bahru min al-lu'lu amane edu waju da wace ya lului wal ambar ko al al'ambar na al ambar min e eh, jan aga dide daga koko wana wi ma ko ne biya ti da fale zabir ka zun jiru ka za kama rajahu al-bukhari fi zakamna al-imam al-bukhari mun lube da sai bukhari na wallahu alam ambar ambar ya eh, jude from ikan mm. kan ci kwai ma ya ji bufi yana wajibe ga cadiru ka zo nan bayan wannan lubatushi wacce da wacce da ake wato wacce da wacce da ne so kawai ga gano da ce cikin bo a cazina da ya tsaba sofi bo wajibawa yawon wọ́n yẹ wọ́n bọ̀ náà ń dàgbà gàgà láǹdì náà ẹ́ zànà wú náà zànà kúyàwó náà wọ́n yẹ wọ́n dùn lọ́wọ́ ń dàgbà ṣẹlẹ̀ tí ẹ̀rẹ́ rẹ̀ tó tó láǹdì tó ń dùn lọ́gàdà tó ń dùn lọ́wọ́ lé something else àmà wọ́n e na sọ́jọ́ nga àwọn wọn àtẹ́lẹ́sí ẹ̀ nọ́tọ́ lónà yẹn ẹ̀ lè ń dukiya na ngo je dukiya ne ba na je da kaza ni don ko ogu kuwa 1 over 5 waji kiyo waya zaka wala jibu fil kaza al khums kama dalla ali hadith abi rakam na hadith abi radiyallahu anhu la guna mas'ala yin goro zakatul mawashi zakai kiyo al mawashi dabbashi wallati warada zikirwa salatatu yana tuye nasio ne guta wa iya ngaya al ibilu raku wal ganamu bi nangi wal baqaru bi nankoi shurutu wujubiha sharati ya wajibi tiya yo ya yake ya yawo ya mafari bulugun nisabi to raku to nangi to nanko ndoro mini buga ku nisabi bezo wa jiga wadi de nangi nani aga wala ti pon wo bobo a kwa kowaje na yuba ko gaji wani wa zaka wato na wasu ni a'a ya ba ci an ya hula alhaulu ulugu kiyo eh, ulugu ya ni ya ta ci an ta kuna sa'ima ulufe dabba na wadda ya kawo kaza wadda jiyu ai ra'ayyatu min alkala'il mubahi fi asalil ani yayyo bai lo dokunan lokacin yayyo wani fadi kiyo wai mai magi kan gai gawai kan wangai ko da su kudin yiwu za ni da su kudin yiwu jiki ma gawa da bayan gawa ko no problem da ka galu am kuyo dole ko dige ko dige ba da bayan ani wale kan noci wa be de ni fo ku ba doci ko ego shi e ko mm. ko ma wa da wa shi kibila aji dokun ne fure me gina zugun walulu lati walulu ba nawa da mai gina da rai sun sai da jira yau zan wato shikenan da ni zakatul ibili zakayan rakun Mangawar ga wadda dalilu wujubiha dalili ya wajibci bai zakara ku hadis hadis sahih al-khudri hadis ne hadis sahih al-khudri radiyallahu anhu anna rabiyan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hijrati ballare be bazman da tun ja ne za sallam ga yace hijra fa qala nabi ga wai haka inna sha'naha shadid me sha'ni yana kun ga jijan yare fa min ibilin tu'addi ta? ko zanga na wancan gina ga ya ce yi jiro na ko a ne daga waje rakun da gaza kowa nan kala na'am ga e kala na digan sa'amannin wara ilbihar fa inna Allah la yatruka min amalika shay'a sai lotun daga zumaye dujo sai cha a lotun guru gwa kawai ci canja qala ibn al-mudhir ibn al-mudhir gam وأجمع الله صدقة في الإبل والبقر والغنم من جاي جماع جين كده دولو يو نيزا وزكاة دقان راكمبو دولو يو نيزا وزكاة دقان ننقونا دولو يو نيزا وزكاة دقان كيبنا ننجونا نصاب الإبل كي نصابيا راكميان من قال لا تجب الزكاة في الإبل في أقل من خمسة من الإبل زكاة ولا تجب الزكاة زكاة واجبة في الإبل درع كنبوا في أقل من خمسة من الإبل yana gaga shi su mai rakun wutsuna ya zaka to ya zakana kama ta lima ta kaddam min hadisi abi sa'id radiyallahu anhu annabi sallallahu qala annabi sallallahu ga laysa fi ma duna khamsi zawjin sadaqati min al-ibil e za de daga e juzu mai gutsun ko min ya rakun bone za da kiyan wa de zakka wa zaudu kama qala ahlu lugha ina e zaudu ne kimna mai larabci ya gane gam min al-thalathati ila al-ashrati daga gutolo guwo wala wahidu laha min lafzihi amma lafazun cin wude mini ma'ana lafazu wuce jamu wuce wuce mufrad daga lafazu ba inda ma ya kawo wadi ba'iru ya jagungu kiyo ba'ir waga waje rakun ni zaka da waje rakun guba zaka da waje rakun guta zaka da waje rakun guni zaka da ba mu gaji rakun ta gungu tsan zaka gaji kiyo zaka galu miqdaru zakatil ibil miqdaru mane ne wa wayan zakayin rakunna man ga wani kaddar zakatul ibil kattali fi kulli ishirina min al ibil rakun dondo na gagu e shi be guni na fama duna ha ko na gani be ina kuya ne fi kulli kham ko shatun fi kulli khamsin min al ibil wa wara wa wannan jinni min yajibo minera akungutun ma'ana wadera akungutun nan gini wadera akungutun nan gini wadera akungutun nan gini wadera akungutun nan gini ko ko so ga jira ní ọ̀lẹ́ ẹ̀dọ́nà kó sọ́rọ̀ gájẹ̀rẹ̀ àkùnrin ṣùgbọ́n ní ìlú jùwà ọ́ gúni be ní ẹwà fẹ́jọ àríbẹ̀ nàíjíríà àríbẹ̀ àkùnrin àkùnrin ṣùgbọ́n shi go guni fa in balagat 25 amma rakun yau wuce gabi a goye shi ya wuce ila hamsin wa salasina har da gobe wuce fatira bintu mukhad rakun yau wuce wayawa bintu mukhad rakun ne bintu mukhad ne ngai ejiye rakun na guya nyani umar gade ya bace numa je woro anina wa illa kago umaji wuce a mazugun fabnu labunin zakar wa wa ibnu labuni ene ibnu labuni nan ngayi rakun ko na gadan ayayen ta ci wa nan ko na yi bagina gawa bintul mukhadi bintul mukhadi wa hiya allati ata alaiha alhawlu rarra kuna guya nina wa dakhalat fi sani ma gada yayin bacho wa hamalat ummuha numa jikiyo numa adiwa wa ibn labun maga ibn labun ma allazi dakhala fi thalith sana la ina gada yayin ta ce wannan fa sarat ummuhu labuna bi wad'i al hamli ko hmm. nun ta jikiyo nun ta amma yawan fo ya ta ci fa'in balaga sitan wasa latina a mara kun yau gabi agun da wabe wutsoni ila hamsin wa arba'ina da wabe da shi ba bi ila hamsin wa arba'ina da shi ba bi gutsin fasiha bin tulabuni unta wa ga bintu yin zagi na hadi kiyo no ga wa zaka ne daga ba ba nugun eshi be gutsin na upward na wajen yi walawa da kere da ya kuni ci fa'iza balaga sitar wa arba'ina a da kira kun yawa maga gushi ba gangani ba wutsuwayi ila na hadda shi ta nan fafiya shekatu shekkan ga jikiyo ga awa zaka na rakun daga gugi ya guta nan ta gare ya guni ciwo nan taruqatul jamal ga hikatun taruqatul jamal ai anna balagat an yatruqaha al-fahl yi ma'ana wuda matsayi na kai balaga wa tutu ba tu wannan wahiya allati atat alayha thalath sinin ngara kun yi wani agun ya wuta nan wa dakhalat fi rabi'a magana michona ya mutu ce faiza ba daga wahida wa sittina ila hamsin wa sab'ina rafin magagun 61 shi ta beni ila hamsin wa sab'ina da 75 fasiha jaza'a yana wawa gole jaza'a ẹnna ìjẹ́ àlẹ́gẹ́jì sókún láìra àkún náà wọ́n àgún yàgún ní àárín màgàdán gbótúnṣe ọ̀nà wọ́n jẹ́ àlẹ́tì àtẹ́mọ̀tì àrùbáàn láìra kún ní yàgún ìjẹ́ àárín náà wọ́n dá àkàlẹ́tì fìlìkàlífà màgàdán yàgún 76 da 90 gawawa gbarin nan yana mai gai bintu da kudu fara na gai kiyo gai na agun ya ta ko gai na agun gai na gadan ya ta wannan ko فإذا بلغت إهدا وتسعين إلى عشرين ومئة راكو يوم مقاقون دقنا يتوان بلو 120 fasiya hikata ne hikatu guba gawawo ni ma'ana rakun na gun iya guta ni wuce gadan guni na, fasiya hikata ne ko hmm. rukata jamal ya mazala in wata fa'in zalit ala 20 wa mi'a amma na kunyo ga biya gowa na 20 gan fafi kulli 40 binti labul rakun shi ban dondo ibnu Labun gawawo wa fi kulli 50 hikka rakun turkin dondo mazugun hikatuwa wa da kin gagwa gwaci a gaganin ha za huwa bin bakai la lamma wa lamma wa ja'u ila al-bahrain na naga yana sayyidina bakar kaya ànáfìnà kákùnlú olúlọ bàárẹ̀ ìnìyàn ológí ẹ̀tún ṣi bàgọ́nà kó lójú gọ́fọ̀nà ṣàgọ́nà wàkàlà fi àwọ́lìyì nke aka kyawu bagan hadhihi faridatu sadaqa nagai farilla yin zakka Allah ke farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimina na ne za sallam la diwari ta ke wallati amara Allah biya to jin tuci Allah ya matsala yi buru a taisiru fi ma ya jibu sauki ji ya tiyere wajibi ta tiya tibo nan ya zaune faman waje bata alai jaz'a zanen gai jaz'a gai wajibi ta tibo na ko? yi na agu ya guni ani umar na, ya gutsu na na ke zane gajera kun daga 61 bolo 75 na ko lole ya zane shi katu eh, jaz a gai wajibi ta ci bo amma nu da jaz a na wa inda wuyi katu amma wani hikatu ima na rakun nun jini da ake wani hikka ngai na kuma mutane wuce ga na guni wani alhali majaz a ungoyi wayo ko na to zane to kuma da mino likatu a ga hikka gwajoyi wa ma ha sha taini ko ban babe nan yi wube au 20 dirhaman ko dirhami shi tun wani jini shagon nabo jes a ngwai wayo ya raku na agun ya gun ya ni ga na gutun shi wani amma wajen jes a tu da mini raku yawan shi ba amma hikatu ga waje a ga hikatu gobe wani wani hikatu makuki jes a aga hika gobe wani gani suna shagonan yi guba ga su ɗari wayo kuma jira ne shi wa man wajabat alayhi alhaqa zana mun gai shikatu gai wajibi ta ci ubona walaysa inda illa jaz'a amma un ja sai jaz'a nan tukbalu minhu aljaz'a aga jaz'a go gangari duyi wa ma ha shataini aw shine dirhaman wa man wajabat alayhi alhaqa walaysa inda illa bintu labun amma zana mun gai shikka gai wajibi ta ci ubo amma un ja sai kina sai bintu labu nan wale iska wuce ya giya wuta na ga da kiwo nan na ga da gune wannan amma ne ga ibnu labu nga ne da ya guba jani amma ga da kiwo nan ya wuta wannan amma wanda sai ibnu labu nan to bari minu ibnu labu wa ma ha shataini au 20 dirhaman aga agwa ya ganin ko mai a gan da nan yugu bayan kuma da jira ne shi wa mawaje bata lai ibn bin tulabun wa inda haqqa tukbal minu الحقة ومع شاتين أو عشرين درهما وما وجبت عليه من بنت لبون وليست عنده وعنده وعنده بنت مخاد تقبل منه بنت مخاد ومع شاتين أو عشرين درهم عليه نكبات ذلك له زكاة البقر مسألة يقول زكاة النمكو ودليل وجودها dalili ya wajibi ci gwen zaka daunan ko doruro hadisun nabi hadisun ya nisa a sallan daga wallazi na fi biye da yi in ji kuti suna rayu da gugu ne a wallazi la ilaha gan ruhu kuma suna hadisai za a wuta bi gaske na hun alu ba na nan aw kama halafa ga mani rajin ta kunu lahu ibilun a da za da bana da adira ku aw bakarun ko nan kuna aw ganamun ko nan gina la yu aji haqqaha ma fe ya kiya dabba na jana illa utiya biya yawmul qiyamati illa fati arabi fa'al qiyami azu ma takun wa asmanuhu wa adira na kuma ta bi kaka kai ko tatuhu bi akfafiha dabba wacce a fe jikin a fe juyin a fe yi bici da ya kwashi wata na tsiro da kuruni ha a ta fe juyin ya kwashi kama ha kullama jazat ukra eh, okuraha rudda tsalayi ulaha wanda go dada zuma wace dada igborobe ngu dada ki wace dada fiti nga zuguru abo wa zuguru hata ya kudu abai na fi dabba da ga fi jiyan labi an duka kuna isa kai tsakanin ba an yi wani ku gwai to wai da aljanna sa ku bin gani wa al-bukhari muslim daga ne ga wani ga fi kulli salatina wa gadiyar nan ko ci agu shi ta eh, nan ko ci agu bawo ta ta wa gadiyar nan ko ci agu bawo ina wawa bane tabi'u ke tabi'u ga nan ko na ga agu giya ni anin wa fi kulli arba'in wa magadiyar nan ko na agu shi ban dondo nan ina wawa bane ga kiyo musinna

wa hukumul jawani fi hukumul baqar jamus irin nan ko nan ko ne je da an ko bakoro yi wọ́n hmm. ci pata aka mẹ́sí o za a bi ni abu a fi kalabin munzir rawa ajiyar ala'an da hukumar jawami su hukumar baka matsalayin gurin zakatul ganin nan yi wa dalilu wujubiha dalilin ya wajibci wani zakanin yi na ita kaddama filla zai kablahu dalilu wa ya yaji sai fayan ko wa miqdaruha miqdaruhi kama warada fi kitab Abi Bakr ya Ni radiyallahu anhu li Anas litafi sayyidina Bakr kaya Anas ibn Malik nan in bai da bagam la ga la ta tajibu fiya zakatun in kanat aqallu min 40 shat abe ke za diga je nan yi umala gushi ba na zakala jiwa da gidan nan yin na ba sai za balagat 40 shat ila 20 wa 100 amma daga je nan yi na gushi ba nan ko har be 120 fa fiya shatu wahida nan gini ke ce gai zawo fa zadat an ishiri wa wami a mai daga gajen nan yi ko na ga 120 na mana shi sun bi e shi har be ila mi'a tai ne har bai shi sun da gubba fa ya sha ta zanna din zanawa zakanan yi uba fa'in in zadat ala ta yi ne ra 300 fa fiya 3 Ada ke za magaje nan ji daga 200 da 300 na iza wani rubuta zaka fa iza zalit ala salasi mi'a fa fi kulli mi'ati shar e za magaje nan ji na ga 300 na dana yi zaka ne ga kiyo nan ji shi sun dondo wa wani gini zaka wa hukmu dan hukmu ma'izi wa ni fil wa ni fil zakat la farka bainahuma wa Wa gan to wuya tó ti ń gbagba òkú ní àdìbádá jí ọ sọ fún ní àwọn òṣìṣàbò wọn àgàn fi ó àwọn ọmọ kò tẹ báwọ ẹbà ẹyẹ ẹ zàkan kààlẹ ìdìlmúndìr ìdìlmúndìr gan wà á jí mọ̀wọ́ mọ́yá ìjìmá òjì àlà àna dọ́ọ̀nà mẹ́rin kéde tí ń gbagba gangan níbi tó wúrí àjì tó jí mà ní fi sọ́dọ̀kà ẹ̀dà kó yẹ kàn ẹbà ẹyẹ zàkan wọn masala ẹgbọ́rọ̀ ṣe mọ́ tọ́sọ́rọ̀ fún zakat zíjì zíjì àlà zakat náà wa masarifin zakati zakar Allah ta'ala fi mukamin tanzil zai ji ala zaka ya caji zaka musulunci wani su fiye da alkuranu su kwa gani na masadakatu lil fuqara'i zai ji ala zaka ya caji zaka ga yi talaka jo wal masakin da miskini shi wal amilina alaya da zai ji lotu ya zaka ne mana zai ji da ko zaka shi ne wal mu'allafati qulubuhum dan gani bai zai ji eh dinya ma shi ga da musulunci wani wa fil ƙari. ran ya wuce shi na shi don ga shi ga alawa ya biyar su kami a yalo a nan walgari nina zan ba zai shi ba ta gashi tsaye ne wa fi sabilillah zan ba zai ga dan ya e koya ce ya ce ma ne zai shi kukuna wani sabili wanda zai shi ya gizo shi ne faridata min Allah faridata da ba to ya ce wallahu alimun hakim allahu da ilimi allahu mai ya tunayi ibana e wa ne ga zango ci ya damu a yi dukiya da ci amma a giza kawo ya za shi shi wọ́n wuyi waje ci e shi ugbo amma wufe nuwa shi ga ci a ce gudun doron waje tana kabaro zanen giza kawo ko a gaga hukunci ya waje ci nuwa shi ugbo ne ga zaji kiyar a ga zaji ba wannan bayanin na ba yẹ́ ìbàtí eléke ìdẹ́gbóhun tó bẹ̀ títà tí yẹ́ ó dé tù ú àmá wọn dẹ́mí ní vèèyè dàgbò zakajú wọn lè ko zanna nga giye nga giye we zaka bunno uji we zaka ji asfakirwa uji we zaka umaji we zaka ji asmiskinwa uji we zaka ji al'amilina alaiha ko waje gani ko to e ba wa fi sabilillahi nauganci sashe mana fi zamani no ci da ci lagabe ke yi wa fi sabilillahi dokunan mai manjiga zai dokunan

a ga yabo nan nabata ga da fi ido an iyo nabata ga da fi sabilillah wale amma duk kuno ne man shi je da bi da ga yi na na so shi ya sai tuji bare insha Allah ta'ala baba ga wakatun yo ya bela zakati fitra bi iznillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa الله